yau alhamis namu tashi a babi na wato goma sha shida babu fi fara'idul gusli babi da yake magana a kan wato a farillan wanka mala ya ce wa amma fara'idul gusli fa hamsatun amma kaga farillan wanka guda biyar ne ya ce na farko awwaluha anniya na farko ita ce niyya kamar da muka yi bayani a baya shi wato ayyuka na ibada ba a yin su sai da niyya niyya shine farko kamar da manzo Allah ya hadisi yace innamal a'malu bin niyyati lalle kowane aiki sai da niyya wa innama li kulli imri'in ma nawa lalle kowane mutum da abin da yake nufi nan hadisi a arba'un hadisi hadisi na farko na'am mala ce akwai niyya kafin mutum ya fara wanka inda ibtida'il wusli fardun yayin da mutum zai fara wankan sai ya yi niyya a zuciyarsa na cewa zai yi wanka ne na janaba ko ko zai yi wanka ne domin sallar juma'a ko sallar idi ya yi niyya dai gwargwadon abin da zai yi wanka domin sa ko da yake niyya ba a furta shi sai dai mutum ya kudurta zai yi wanka ne domin ibada domin addini na'am mala ce wa ta'mimul jasadi bil ma'i fardun mutum ya game jikinsa da ruwa dukkansa ko ina ana son ruwa ya taba idan mutum zai yi wanka abin da ake nufi da wankan kenan ko ina ya tabbatar da cewa sassan jikinsa ruwa ya shiga ko ya taba ya kuma cuccuɗa malam ya ce farilla ne ya game jikinsa da dukkan ruwa Walma ma'u fardu ya nima ruwa mai tsarki mai sarkakewa kuma farilla ne domin wanka ne domin addini wanka ne na cikin addini ba wanka na jin daɗi ba dole a nemi ruwan da ansar zai yi alwala kuma zai yi abubuwa na addini ba na zaman gida ko na al'amuran duniya ba mala ya ce wala fauru fardun nan mutum ya gaggauta yayin da yake wankan farilla ne kar mutum ya ɓata lokaci sosai yana wannan wanka na wato ainihin ah, addini mala ya ce wata daliku fardun mutum ya tuttuɗa jikinsa farilla ne ya tabbatar da hannayensa suna goggoge dukkan sassan jikinsa shayar yadda ruwar ba wai sa shi zai yi ya duka wasawa yana kwararawa yana gangarawa a jikinsa yana zuba a kasa ba ya cuccuɗa sosai sai da datti zai fita na'am intahat fara'idul husli farillan wanka sun kare a nan za mu tsaya ganin cewa wannan babi ba ta da yawa kuma Allah ya sa mu fa'idantu da shi mu ɗabbaka shi a cikin wato ainihin ibada Allah ya karɓa mana ya ba mu ikon gyarawa ya wato ainihin gafarta mana kurakuranmu ya sa wanda mu karanta na kuskure Allah ya ba mu ikon wato ainihin karin karatu da fahimta mu gane ko mu gyara wanda kuma Allah ya sa mu iya ganewa ba Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu